mu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin labaran mu na safe sharhi da kuma al'amuran yau da kullum daga jamhuriyar Nijar dangane da abubuwan da ke faruwa a fadin nahiyar Afirka. jamhuriyar Nijar din dai bayan ficewarta daga cikin kungiyar na ta ECOWAS wanda hakan bai mu kungiyar ECOWAS din daɗi ba Ƙasashe uku dai masu matukar mahimmanci cikin mambobin na ƙungiyar ta ECOWAS niger Mali Burkina Faso. Sai dai kuma ficewar jamhuriyar Niger ya fi girgiza ƙungiyar ta ECOWAS domin Niger ɗin na da matukar mahimmanci a tafiyar ta kungiyar ECOWAS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a sharhin mu na labaran safiyar wannan rana. wanda za mu tattauna ne don gani da batun ficewa da kuma jawabin janar Sani Abdulrahmani inda ya jaddada aniyar su ta ficewa daga kungiyar ta ekwad da kuma tabbacin cewa ba za su taɓa ba 'yan Nijar kunya ba. Wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da ake ta ce ce kuce da kuma wato hayaniya don gani da ficewar wato Nijar din inda hankulan 'yar kasa ya kasance biyu. da dama daga cikin 'yan jamhuriyar ta Nijar din dai na nuna goyon su ga sojojin inda kuma wasu ke ganin cewa ficewa daga kungiyar ƙungiyar ecos ɗin tamkar ganganci ne a cikin wannan lokaci da ake cikin hali kasancewar wato yanzu haka ana cikin wani yanayi na takunkumai da aka kakaba ma Nijar ɗin sai dai wasu na kallon cewa ƙungiyar ta ecos ba ta da wani amfani ko kuma alfanun da take ma jamhuriyar Nijar ɗin duba da halin da take ciki na kwancin wato wannan takunkumi amma an kasa cire mata Wannan shine dalilin da ya sa wasu ke goyon bayan sojojin da ganin cewa matakin da ya dace su ɗauka kenan. Sai dai kuma a yanzu haka za a iya cewa Janar Tani Abdurrahmani ya kara jaddadawa da kuma goya ma wato 'yan ƙasa da kuma ƙara tabbatar musu da cewa sojojin ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba kwannan kuma matakin da suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS shine mataki da ya dace. Daman dai ƙungiyar ta ECOWAS ta yi tsammanin cewa hakan na iya kasancewa musamman ma idan ba a samu matsaya ba a batun tattaunawa da take yi da su. A yanzu haka dai za a iya cewa fitar kasashen guda uku ya nuni ne da cewa za su ƙara dunkulewa su zama ƙasa ɗaya ko kuma su zama ƙasa masu haɗin kai tsakaninsu tsakanin Mali, Burkina Faso da Nijar. daman tun wancan lokaci dai da aka raba kafa tsakanin Nijar da Faransa kungiyoyin kasashen guda uku suka fara wato wani haɗin gwiwa na ɓangaren tsaro akwai dai haɗin gwiwa tsaro da ake da shi tsakanin Nijar Mali da Burkina Faso da ƙasar Faransa na wato G5 Tun dai a wancan lokacin da Nijar ta raba gari da Faransa ne aka fita daga waccan kungiya ta G5 inda suka kafa kungiyar Sahel Alliance. kungiyar dai Sahel Alliance wata kungiya ce da jihojin Nijar, Mali, Burkina Faso suka kirkira don kawo ƙarshen tsaro, wato matsala ta tsaro a yankunan Sahara, musamman ma yankin Difa ta Tilaberi da wasu bodojin tsakanin wato ƙasashen nasu.